التعليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا <clears throat> الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira bayan haka a karatunmu na wannan littafi minhajul muslim yau alhamis 25 ga watan jimada ula na shekara ta 1435 hijiriya wanda ta yi daidai da bakwai watan uku na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya muna cikin babin rantsuwa ne da hukunce-hukuncen da suka jibinci shi rantsuwa a musulunci a shir'ance yau za mu tashi na biyar wato bayani na biyar na ce istihbabul himfi fi umuril khairi shari'a ta kwadaitar shari'a ta wa musulmin da ya rantse a kan ba zai yi alheri ba to shari'a tana kwaɗaitar masa ya saba ya warware wannan rantsuwan nashi ya warware wannan rantsuwan nashi kan rantsuwa ya yi preventin nashi ya hana shi aikata alheri ina fata an gane ko kamar misali kullum nakan buga misali in ce kai kake da mota in ka ba da motan ka aro sai a zo a ɗan ɓata maka ka ɗan ba da aro a ɗan ɓata maka kullum dai ranka na ɓaci to ranar sai ka ce wallahi tallahi ba zai sake ba da motan nan aro ba to kana nan sai aka zo maka da dare karfe goma sha ɗaya sha biyun dare karfe ɗaya ka don allawa ne iyalin iyalin makwabcinka ta ce naƙuda ga ta nan ta jigice jini yana zuba muna so mu yi roshin ta zuwa asibiti ku kai ne mai motan sannan kuma ina za a fita karfe ɗaya a nemo mai mashin ina za a fita karfe ɗaya a nemo mai mota ko a nemo taxi kuma makwabcinka ne ga kunan haika ina wane na rantse kawai na rantse ya riga na rantse ni ko ba zai kafara ba to shari'a ta ce ka yi kafaran a irin wannan yanayin ka yi kafaran akan ka kime ka wannan alheri ka ce wani da Allah wani ne bai da lafiya ko gawa ce za mu ɗauko mota muke so aro ko wani abu dai naka wani aiki ne na alheri sai shaidan ya zayyana ma ka rantse akan ba za ka sake aikatawa ba sai ya rantse gane ba hujja a nan to shine shari'a ta ce an kwaɗaitar da kai wato kai menene ka yi kafaran ka warware rantsuwan a kanka ka ƙi kanka ka ƙi yin alheri ko ka rantse ka ce ba zan sake sadaka ba tunda abin ma tsiya ne ina fata kai ne wata ila talaka suna taruwa a kofan gidanka kana sadaka sai suka ɗan karya ma wata fulawa garin layi ko abin da kace to billahi la zai sadakar ma an ba zan sake ba a'a ba za ka yi amfani da rantsuwa ka ƙi aikata alheri ka buge da sunan Allah ka ce ai sunan Allah na kira to Allah ce kar ka yi amfani da suna na ya zamanto maka kariya da garkuwa da za ka yi amfani da ita wajen ƙin aikata mai. alheri Allah ce kar ka yi amfani da suna na to shine wannan point din yake tantance mana yace istihbabul hinfi wato shari'a ta kwaɗaitar da duk wanda ya rantsa ya karya rantsuwan ya yi saɓanin rantsuwan fi umuril khairi matukan akan al'amura na alkhairi ne shine bayani ya ci gaba da cewa yustahabbu lil muslimi an so ga dukkan musulmi idza halafa idan har ya rantse ala tarki amrin cewa zai bar wani al'amari min umuril khairi cikin al'amura na alkhairi ya rantsa ce zai bari ba zai sake aikatawa ba to shari'a tana kwadaitar da shi an ya atiya ma halafa ya aikata wannan abin da ya ce alatarkihi zai bashi ya aikata shi matukan alkhairi ne wa yukaffir an yaminihi ya je kafara mai rantsuwansa <coughs> liƙaulihi ta'ala domin faɗin Allah maɗaukakin sarki wala taj'alullaha kar ku sanya Allah maɗaukakin sarki ya zamanto urbatan li'aimanikum wato abin wasa wajen rantsuwan ku ka ki aikata alkhairi ka ce ai sunan Allah ne ya hana ni Allah ce ni sunan ba zai hana alheri ba ka ce ai na rantse da Allah ba ni ba alheri akwai wanda ya je juma'a ka sace masa ta talace to billahi la zan sace ma zuwa juma'an ba kaga ana rantsuwa ce ta ƙarya kawai ta abin nan eh billahi ba sai an gani ba a sace ta kalma ito eh, ba zan sace zuwa ba misali akwai wanda ya faru da shi haka fi'ilan ina fata a gani shi kuma ba takalmin aka sace ba an dan yanke ne ina ji yana da abokan gaba ne kuma an dan yanke aka ɗiba takalmin kun sa ana sihiri ya fito ce to ba sai an sace gani na a masallacin ba a yanke ya to ba zan sake zuwa ba to kaga ai wannan shirme ne <laughs> wannan ai shirme ne na'am wa qaulin rasuli sallallahu alaihi wa da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam halafa ala yamini duk musulmin da ya rantse akan wata rantsuwa fara'a fara'aita gairaha idan kaga cewa sabanin rantsuwan nan shine khairan minha shine mafi alheri ga rantsuwan to fa kaffir an yaminika ka je kai kaffaran menene wannan rantsuwan naka wa'atin ladhi huwa khairun ka je ka aikata abin da yake alheri kar ka yadda ka rantse ka ce shikenan ba za ka aikata alheri iri kaza iri kaza iri kaza iri kaza kai ka riga ka rantse annabi ya ce a'a ka je ka yi kafara kawai ka ci gaba da alherinka na shida wujubu ibraril qasami shari'a anan ta wajabta duk musulmi wato ya warware ya taimaka ya kare ɗan uwan shi daga yin menene daga rantsuwan da ya karya kunya tashi rantsuwan da ya karya kunya misali friend ina ne ya zo abokina ne ya ziyarce ni sai na masa abinci to wallahi na koshi, a koshi nake yanzu na ce wallahi sai ka ci abincin to musulunci wajibi ne a ka kai karka kunyata ni ka sa ni ka fara ka ci din tun da na rantse ka ci din da na me na rantse eh ko ko na zo na ce aminin ka abokin ka ce gaskiya yau fa dubu biyar nike so ce kai da Allah kai ka ci wallahi yau sai ka ba ni dubu biyar wallahi ba zan bar nan ba yau sai ka ba ni dubu biyar to kai karka ta shi din ka hana shi har ta yanda zai me ka fara don ai ya san da wayi ke ya san wanda ya rantsewa ya san ka kai aminin shi ne ba za ka hana shi she wane eh wallahi in ka gana bar nan faka ban dubu biyar ne gara maka je kawai ko su ina ne ka kwagulo ko adashin iyali faka ni dai ba zan bar nan ce kai to ai to ai ya san matsayinka da shi ne yasa ya ran to musulunci ya wajabta maka kai din nan kada ka kuskura ka hana shi har ta yanda zai fara rantsuwan nan nashi wato shine ka taimaka ka kare abokinka ko ɗan uwanka musulmin nan daga menene ka fara rantsuwan da yayi bayani shine idza halafa almuslimu idan musulmi ya rantsewa akhihi ala akhihi ga ɗan uwan shi musulmi an yaf'ala kaza sai ce sai yayi kaza yau to wajaba alaihi an ya barra kasamo ya wajaba ga shi wancan dan uwa musulmi din ya cika masa wannan rantsuwan da ya yi kada ya bashi kamar iyayenmu yadda da suke yi da in babanka ya, ya, ya, ya kori mutum ya ce ka bar mun gida ina akwatin kai ke tattara shi ka tafi ka bar mun gida ba ni ba kai sai ka je ka ga aminin babanka ya ce haba dauki akwatin mu je gidan kai ne za ka kori wani to ɗana ne wallahi sai ya kwana a gidanka sai ya kwana a gidan yau ka ce taushi kenan tun da magana ya zan yi bismillah shiga to irin wannan ake so karka ci to wallahi sai dai kai kafara sai dai kai kafara ba zai kwanan ba ba a so ba a so kai haka ina fata an gane wance ce ta ƙi ta ce ba ta son ta auri wani da ka kamata ba ta so ta gudu nan ta gudu ta je gun aminin mahaifinta baba ne yace in ban haifi in ban aurewa ne ba in ban yadda ba in bar masa gida kina son wani wallahi ban san shi ban san shi babana ne mu je gidan mu je a kira shi a ce ya za ka yi wa ƴata haka an ki a haɗa ta da wanda ba ta so ɗin an ki kuma za a mayar masa da kayansa da ya kawo wallahi ka ji na rantse maka eh ba za ta aure shi ba a ce to shi kenan tun da ka saba kiya na iya eh? da ba a kai haka kake goyon bayan su kake to ga su nan ka shagwaba su kun ga irin wannan ayyana yana da daɗi yawa to haka ake so haka ake so ina fata an gane ko shine wa Allah ya turukahu kada ka yadda ka bar abokin nan naka ko aminin nan naka ko dan uwan nan naka ya hanasu ya rantse yayi kafara idan na fi imkanihi fi'lu ma tarakahu idan har zai iya yin abin da kace ba zai yi din ba za a iya yin shi ko kuma za a iya bari shi idan abin da za a iya bari ne wa ma halafa alaihi za a iya bari to wannan ka taimaka dan uwanka liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda aka samu hujja kenan lillati uhudiya ilaiha tamrun ga wata baiwar Allah da aka bata kyautan dabino fa'akalat ba'abahu ta ci wani shashi na dabino wa tarakat ba'aban ta baro ta rage wani shashi fa halafat lahal muhdiyatu an ta'kula baqihi sai wanda ta mata kyautan ta rantse ta ce wance eh wallahi sai kin cinye shauran sai kin cinye sauran misali abokinka ne ya kawo maka ziyara gida ka kawo masa abinci yan haka sai ya ɗanci yan kaɗai ce kaiwa ne wallahi sai ka cinye sauran haba wani abincin duk yayi ke unka maka kaɗan tsakura sai ka cinye wallahi to ka cinye ɗin kar ka fashi ka fara to ita wannan ta je gida ne wata ta ba ta dabino tana ɗan ci ta ɗan ci rabi abinda fa bai taka kara ya karya ba ba yi malmalan ke ba fa za ka kawo kai ma ka san dama mutum uku zai isa mutum ya ci daidai cikin shi ka ce ka rantse masa ya cinye ya zuba shi ina ka ce ba ko abin nan ko wani eh, sakwara ma malam to ka ga irin wannan rantsuwan kada ka yi shi saboda ka san dama abun ba mai yiwuwa ba ne yawa ana rantsuwan a irin wannan akan abu mai mai yiwuwa ne yana sauri jab ya kama zai rai kaɗan tacce ki yaro gudu maza maza maza ka kamo malkina maza ce da Allah ka bari ina sauri ka bari ya ce ya aka kamo malkina ni ina sarki wallahi sai ka sha ka tafi ka ji na rantsi ai mai yiwa ne ya sha ɗin ko to ya sha ɗin kar ya sanya shi abin amma ka haɗo alabo haka ya ci daidai cikin shi ka ce na rantse fa sai ka ce a ba a irin wannan ba a irin wannan yawa yawa akan abinda ya rantse sai ya yi shin kuma mai yiwuwa ne a yi shin ko a bari mai yiwuwa ne a bashin to nan ne in ka rantse sai ya bari ko ya kuma ya yi to musulunci yana son irin wannan ina fata an gane ko shine sai matan ta mata kyautan dabino fa'akalat ba'dahu ta ci rabin dabinon wa tarakat ba'dan ta bar wani rabi fa halafar lahal muhdiyatu sai ita wanda ta mata kyautan dabinon ta kama mata dabinon sai ta rantse mata an ta akula baki kiyafa sai ta cinye sauran famtana a sai ta kicin ta kicin fa qala laha annabi sallallahu alhamdulillah annabi sallallahu yana nan a zaune yana yana jin yana kallon su sai manzo Allah sallallahu ya gaya ma ita wannan din mai cin dabinon abarriha wance eh ki kubutar da ita daga rantsuwan nan da ta yi fa innal isma alal muhannisi eh, domin eh, zunubin yana kan ita wanda ta rantsa in baki kuskura in baki taimaka mata ba kika ci din to zunubi ya koma kanta tana da laifi to kada ki yadda ki dora mata zunubi ki yi kokari ki menene ki warware ta ki fidda ita ki yanta ta daga me daga wannan rantsuwan da ta yi sai ta ɗauki sauran ta ci wannan shi ne wannan wajibi ne fa a musulunci ka yi ɗan wanka haka ba wai ganin daman ka ne wajibi ne tilas ne musulunci ya menene ya ya tilasta maka na bakwai alhalifu bi hasabi niyyatil halif ana amfani da rantsuwa ne based on niyan mai rantsuwan ana bawa rantsuwanka hukunci ne gwargwadon niyan da ta sa ka karanti al'ibratu filhinfi wa adamihi bi halif shari'a ita kullum tana la'akari da intention ɗin mutum ne niyan mutum wajen rantsuwan ko rashin rantsuwan idil amalu bin niyat don manzo Allah ta innamal amalu binniyat duk waɗansu ayyuka da mutum ya aikata positively ko negatively ana cajin shi ne based on me niyan shi wali kullum ri'in manawa misali faman halafa wanda ya rantse Allah ya nama alal ardi cewa ba zai yi bacci a kan ƙasa ba wa huwa ya'ani abin da yake nufi a zuciyansa ba zai yi bacci a kan shimfiɗa ba ba zan kwanta a ƙasa ba yau na rantse ba zan kwanta a ƙasa ba to abinda yake nufi shimfiɗa ne yake nufi to fa huwa bi hasabi niyyati inda ya kwanta a ƙasa inda ba shimfiɗa ba za a caje shi ba domin niyyar shi yana nufi menene ba zai kwanta akan shimfiɗa da take ina ba ƙasa to don ya kwanta akan akan flow flat haka ba za a ce ya saba ba ba wai zallan kasan yake bi ma'ana shimfiɗa a take ƙasa. wataƙila akwai gado wanda ke a sama akwai kuma shimfiɗa da take a ƙasa sai ya rantsa ce ni ba zan kwanta a ƙasa yau ba ni ba zan kwanta a ƙasa ba sai ya kwanta a kafet sai a yi cajin shi a ce sai ka kayi kafara a'a yana nufi shimfiɗa ce mutum ne ya rantsa ya ce wallahi tallahi ni ba zan ci nama yau ba sai ya ci kifi za a caje shi yawa mu a waje mu in an ce nama mai ake nufi naman saniya naman saniya hatta kaza in ya ci ba zai rantse ba saboda in kaza ne yanzu idan ka ce mutum wani e eh, zo maza maza ka sayo mun naman miya don Allah me zai yi gaggawan zuwa a a kwakwalwan shi zai sayo maka kaza zai so maka kifi zai sayo maka nama raƙumi ba zai sayo ba me zai sayo mu a nan a society naman saniya naman saniya ina fata an gane to sai ya rantse a kan cewa ba zai ci nama ba abin da yake nufi kalman naman da ta fi shahara a wajenmu a ƙasanmu na hausa mu ɗauka shi a zuciyanshi yana nufin naman saniya ce to bayan da za a don ya sayo kifi yana ce ko sai ya sayo kaza yana ce ka ce wane kafara ta ma kama ka kafara ta kama duk da cewa kifi ma ana kiran shi nama lita'kulu minhu lahaman tariyan litastakhriju lita'kulu minhu lahaman tariyan Allah ya kira kifi Allah ya halitta mana teku domin mu rika cin wato nama fresh nama mai gardi daga wannan teku, to kaga duk da cewa Allah ya kira nama eh, kifi nama amma mu a terminology namu abinda zai saurin zuwa a kwakwalwanka sayo mun nama na saniya ne kau, bayan da za a yi mutum kaga ya kinkimo maka kaza zo ka sayo mun naman miya ka kaga ya kinkimo maka kifi ina fata an gane <clears throat> wannan shine na'am haka nan idan mutum ya ce wallahi na rantse ba zan sake fita ba don ya fita a cikin premises na gidan shi kamar nan ba zai kafara ba fitan da yake nufi ya fita ko yawo ko wani abu amma don ya je kofar gida ai wannan ba zai kafa niyyar shi tana nufi ba zan sake fita ba bi ma'ana yawo inda za a je irin su yan zagration din za a je dan fili a dan kalli bol a dan je menene ba zai sake fita ba to shi yake nufi sai a cajin shi a haka fala nasu duk mutumin da ya rantsa ya ce ba zan sake kwanciya a ƙasa ba idan aniyan shi yana nufi shimfiɗa ne to fala nasu ba zai warware rantsuwan shi ba idan lam nam alal firash ba zai kafara ba ko a caje shi idan bai yi bacci idan lam nam alal firash idan bai yi bacci akan shimfiɗa ba wa man halafa duk mutumin da ya rantse ya ce Allah yalbasa hadal kittan sauban wa labisahu sirwalan ya ni ba zan sake sa rigan irin wannan yadin ba irin wannan yadin ba zan sake sa rigan shi ba na rantse da Allah to sai ya zo ya sa shi a wando amma a wando ya menene sai muka ga ya sa to in aniyan shi yana nufi a riga ne yake nufi ba a wando ba shikenan ba zai kafara ba la ya hana su inna wa kaunuhu sauban riga yake nufi ba wandon shi ba fakat wa illa fa innahu yahnas in dan kuma ba haka ba zai kafara ina fata an gane wannan shine bunda muke azumi a na takwas kafaratul yamin kafarar rantsuwa kafaratul yamin arba'atu ashiya kafarar rantsuwa abubuwa hudu ake su wa mutum kafara yana ambaci uku na manta daya na farko it'amu asharati masakina ko na faɗi wannan jiya shine a ciyar da miskinai goma muddan mudu ɗaya cikakke min burrin irin mudun nabi ɗin nan min burrin na alkama ko shinkafa duk abinda ake ci a society ko an ka ɗauke shi a matsayin ci maka to shine za ka bayar likulli miskinin ga kowane miskini mudun nabi ɗaya za ka zo ka auna ai zai isa mutum one square meal a ce shinkafa mudu na bi daya a boilin nashi a sa masa ai zai isa mutum ya koshi to shi ake bayarwa ina fata an gane miskinan nan ka auna kowanne ka bawa kowanne individually daban-daban ga su su goma ka kirawo su sun zo ka ɗiba mudun nabi ɗaya ka zuba ma wannan ka ɗiba mudun nabi ɗaya ka zuba ma wannan gero ne masara ce dawa ne shinkafa ne alkama ne alabo ne garin kwaki ne duk waɗannan abinci ne mu a wajenmu ta ka samu ko wake duka ka ba su daban-daban raw food ko kuma ka dafa ɗin ka dafa a cika kula da miya a gefe duk wanda ya zo ka ɗiba masa cikakken mil wanda zai ci ya ƙoshi ka zuba masa duk abincin da zaka bada shi a matsayin kafara in dai dafaffe ne malamai suka ce ka kyautata wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin innama yataqabbalu allahu minal muttaqin ka ji tsoron Allah ka kyautata miyar ayi miya mai kyau ayi abincin a dan sa nama bibbiyu a dan sa man shanu ina fata an gane malamai suka ce duk abinda da mutum yake son shi abincin nan duk wanda ya ganshi ce eh ya kammala kaga abinci da miyan ne asalin abin amma ka kyautata hadda nama ka kyautata hadda man shanu to ka ba su wannan daban-daban ka ɗiba ma wannan su tafi ko kuma malamai suka ce au jam'ihim ala ta'ami ghada'in ko kuma ka bari sai a yi lunch ka shirya abinci mai yawa a gida sai ka yi inviting in miskinai goma ka ce da Allah yau ina gayyatan ku cin abinci a gidana su zo ku zauna ka kawo musu makekin tire honorable makekin tire ina fata an gane ka zuba musu ka zuba miya ka ce ku yi ta ci suna ci kana zuba suna ci awa ne dan Allah ina za mu kai wannan abinci ya isa ni daga wannan alhamdulillah isa ka tabbata kowa ya koshi sai su tashi su tafi shine au jam'ihim ala ta'ami ghada'in au asha'in in kaga dama kai inviting nasu a abincin dare in ga dama na rana ka gane ko ya akuluna hatta ya shiba'u su ci sai sun koshi gaba daya suna ci kana supplying suna ci kana supplying har sun ce mun koshi a ku ci fa ka tabbata sun rage da ka fashi yawa au ita'i kulli wahidin raghifan ma'abadil idam ko kuma ka ba ma kowanne irin gurasa din nan katuwa round irin manya-manya na wanda da ka ganta wannan in mutu ya haɗe ta sha Allah za a yi awori tana cikin shi irin 24 abin nan inna hours to ka haɗa musu da miya to da yake laraba su yawanci akwai irin wannan biredi round din nan da za a yi miya ana ce ana ce to su sun kawo wannan a matsayin irin suke wanda suke ina fata an gane ko kuma ka sai wani rafcecin biredi ka hada mutum da coca-cola kawai amma allahu alam ni ban san ko coca-cola zai ba ka bashi da miya kawai abinci ina fata an gane ko idan misali kai baka dafawan sai ka yi inviting nasu ku je restaurant yawa ka ce ke mai abinci nawa ne mutum zai ci plate ɗin da mutum zai ci ya koshi damdam nawa ne haɗin kai me kake so ni shinkafa zalla da miya kai me kake so ni doya mai abinci akwai doya eh kai zauna a nan kai me kake so ni sakwara ni ke so mai abinci nawa ne sakwaran da zai kosar da duk abin da kowa ya zaba a bashi cikakke su zauna ki ce ki ban bil nawa ne kaza ne kowa ki sa masa nama da menene bibbiyu ki sa masa man shanu akwai in babu kai ya isa ki hada musu da pure water na naira biyar biyar ina jin biyar biyar ne a yi harin na yawa a kamar so samala yusuf in eh, to in akwai halin fa'asinu ko faro ko son wata ko dan minaran ko malkina duka kyautata Allah yana son in za ka yi abu a matsayin ibada ka kyautata shi ka yi shi ka ba Allah the best ka ba Allah the best ba ka yi asara ba don ka ba wa mutum har kyautata masa sama da Allah ya ce inda ya kafara ne wannan bai ba damuwa ibada ce na? a'a shari'a ta ce duk inda aka ce ciyarwa ba a yi daka ba da kuɗi a matsayin mai ciyar ba wani ta ba zai sha da shi ka kafara ba ta yi amfani mutum da ake so ka cika mai ciki ya je busa hayaki ya tafi shi ya sa a zakatul fitr ba a yadda zakan da kai ba a yadda ka ba da kuɗi a matsayin zakan da kai ba ba a yadda ba ba a yadda ba haka nan mawajin naman layya ba a yadda ka ba da kuɗi a madadin naman ba ba a yadda ba yawa inda aka nemi kuɗi ka ba da kuɗi zakan kuɗi ka fitar yau haƙƙin Allah ya kama kuɗi ka fitar eh nan kuma sai ka ba da kuɗi da me hikiman irin waɗannan ɗin ya ciye ƙoshi ka fara ci duk inda aka ce ka faran kaɗe mutum ciyar da abinci duk inda aka faɗa ɗin nan ciyarwa ciyarwa ciyarwa to ba a yadda a bada kuɗi a madadin shi ba ba a yadda a bada kuɗi a madadin shi ba ina fata wani wani talakan ai bala'i ne kes ne kana ba shi kuɗi ya je busa maka wani abu kawai ma mana ya sha maka wiwi ya busa hayaki na iska ya tafi kawai ina fata an gane ko to wannan shine ake so shi yasa a zakkan fidda kai ake so yanda kowane mai hali zai je masallaci ya da ya samu an mai shinkafa da abinci da miya to shi ma talakan ya tarar da haka layya shi kuma zallan nama ake ci to shi ma sai a bashi zallan nama din ba a yadda a bada kuɗi a madadin shi ba ina fata an gane saboda kaga abinci shi in za ka bada abinci kaga wani ma za ka tura kawai ya cika buhun kai ka ce ka kai gidan wani kaga iyalai sun ga an shiga da buhu ai fitowan shi da wahala kuma sun san babu kai ma kanka ka ji nauyin fito da shi amma in kuɗi na fakiran shi zaka yi gefe salamu alaikum ga wannan shi kuma daga inda ka bashi ya sa abin nan bai tunani bai tausayin gida babu hey gaba kawai na karshen ta je ya cace da su ya sha abin da zai sha kawai wanda ba za su amfane shi ba to wannan shine kafara ta farko miskinai goma za ka yi ma wannan ka ba su individually ko ka haɗa su a group ko kuma ka ba su ro wanda su za su je su dafa su je su dafa Allahu akbar Allah to malamai yi ta debating dai ka ba mutum shinkafan talakan ya je shi can ya dafa ko kuma ka ba shi dafaffen ready made malamai suka ce in ka ba talaka dafaffen ka sauƙaƙa masa aiki domin idan na ɗebo shinkafa misali mudu ɗaya na baka ka kira talaka kutub kutub ka ba shi shinkafa mudu in za ka tabe ci ah alhaji ka ba na karan zur ba na ɗan kayan miyan da za a haɗa ka gani zai ta kallon ka kuma ka ba shi abincin kaga ka yana bukatar na timatir yana bukatar na manja yana bukatar na gishiri yana bukatar na karanzir na ɗora ma abincin ingredients da za a har hada duka to maimako ka ba shi wannan ka ba shi kawai ready made kawai kada zuba mai sai ya ci duk waɗannan abubuwan ka masa ka fi sauƙaƙa masa in ka ba shi masara yana bukatar na niƙa kaga masara ita haka take sai an je an niƙa a injin an dawo da ita sai an je ai menene na miya daban na kaza na kaza amma duk wannan ka hada ka bashi malamai suka ce idan ma za ka ka duba abin da zai fi ma talaka ma sauki ka ƙara sauƙaƙa masa na biyu kiswatuhum sauban idan abin ciyar da su bai yiwu ba an baka option na biyu shine ka tufatar da su tufafi wanda yujzi fi salat kun gani ko kamar yadda nace jiya tufafi na mutunci wanda menene kammalallen tufafin da mutum zai iya sallah a cikin shi a tare da shi babu wata magana ina fata an gane ko amma in ka bashi wani dan tufafi kwankwaso nan in yayi ruku'i kwankwaso a waje in yayi sujada kwankwaso a waje wannan bai yi ba wa in ata unsa ataha dir'an wa khimaran shi yasa jiya nace kaman mu kowane waje ana amfani da al'adan mutanen wajen ne yawa idan a ƙasan turai kake ƙasan turai kake za ka yi kafara na tufatar da miskinai goma sai ka nemo musu kot mai kyau yawa da necktie ɗin shi da dogon wando da ɗan cikin ya haɗe shaƙe wuyan shi sosai <laughs> na fata gane to shi yasa domin society su irin wannan tufan ne kawai Mun kuma idan ka zo nan sai ka ba da jam eh, riga a nan eh, dogon ya mini yawa eh, kaftan kaftan dogon riga da wandonta da hula ka ba shi cikakke kenan idan ka je kasashen su malaysia su indonesia suna da wani zani-zani in ka haɗa ma mutum wannan da wata 'yan riga haka shi kenan ta yi kaga society nasu irin kayan da suke respecting kenan to irin shi zaka nemo wa in in, in namiji zaka ba kenan sai ka bashi kaftan da dogon wando da hula in zaka hada hadda mata miskinai misali to mace uwata unsa ataha dir'an wa khimaran ka bata zani da dogon menene hijabi daga sama har kasa da kuma zaninta shi kenan ko kuma ka bata shimi daga nan wanda za sa dogo har sai ka ɗora mata hijabi a kai to irin in in mace zaka bawa kenan annahu aqallu ma yujzu fi salat ko domin shine minimum abinda zai e, isar a wajen sallah to in baka da wannan option number 3 tahriru raqabatin mu'mina shine ban faɗa jiya ba ka enta bawa ka ga rantsuwa kai kawai kai sai kai free din abin nan slave bawa mace ce kace da su cikin ba kana da bayi mata ka yanta ta kace ke na yanta ki ki je yau you are free in namiji ne shi ma haka namiji ne ko mace na uku din shine siyamu salasati ayyamin kai azumin kwana uku mutatabi'atin masu bin juna in istata'a idan kan zaka iya wa illa kuma ba zaka iya ba samaha muta farrika kayi su uku din ararrabe kai uku din ararrabe. ka ce insha Allah zai azumin kafara na guda uku zan zaɓi litinin da alhamis litinin da alhamis shi kenan in kai wannan litinin ka kaɗan huta na kwana uku eh, abin eh, alhamis ka yi sai litinin mai zuwa shi kenan ka yi su na fata an gane ko aka ce wala yantaqilu ila sawmi illa ba'da al-ajzi anil it'ami aw al-kiswati aw tahrir wato abun an yi rankin ɗinsu ne ba za ka taɓa yin azumi ka zaɓi azumin ba sai ka tabbatar ka fara da number one ɗin nan ka kasa sai ka gangaro na nawa na biyu shi ma sai ka ga ka kasa sai ka gangaro in tabawa sai ka kasa sai azumin ya zo ƙarshe shi ba wai ganin daman ka duk wanda ka lalubu a'a yadda aka yi rankin ɗinsu ga na farko ga na kaza to haka za ka yi su in kaga ka je na biyu ka kasa na farko ne ba a samu halin yi ba wala yantaqilu shine aka ce ba za ka yi tsalle kawai ka ce ka zabo ila saumi ka zabo azumi kai azumi za ka yi a'a alhali akwai abu nawa a sama da azumi abu uku to illa ba'da al-ajzi anil it'am sai an tabbatar ka gaza ciyarwan awil kiswati ka gaza tufatarwan awil tahrir ko kuma ka gaza samun bawan babu shi to nan ne ka koma azumin da kaulihi ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki ga duk wanda ya rantse ya zo ya saba rantsuwan nan nashi Allah ce fa kafaratuhu kafara wannan rantsuwan it'amu asharati masakina ko ciyar da miskinai goma min awsati ma tut'imuna ahlikum ya zamanto irin ciyarwan da zaka musu moderately irin abinda kake ciyar da iyalinka shine zaka dauko wanda ke ba can kasa kasa ba ka ce a kwaba gari a hada da kuli-kuli a ba su kwado kenan ko ba ba irin shi ba sannan kar a kallafa maka a ce sai ka je irin wani irin restoran na ina ne ma a misali sannan ana samun kasa-kasa a cikin wani irin da restoran a ce can da highest class nan za ka je ka sayo musu la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha min awsat ya zama to moderate shi ne za ka eh, ciyo irin ma wanda kake ci da kake ciyar da iyalinta auki swatuhum ko ka tufatar da su nan ma ba a ce ka samu wani alawayyo kawai bar haka kawai ka ɗinka musu ba a'a ba a ce kuma he ka nemo boy manya-manyan ya duka irin exclusive din nan a'a ya zama to dai gwargwado haka ɗan dubu biyu da ɗari biyar dubu ɗaya haka akwai su ai yi ibrahim yadin eh, dubu ɗaya da ɗari biyar yana da kyau eh, wanne ne ƙasa da shi yawa ban da ɗan ɗari bakwai in za ku saya ku je wajen mala ibrahim nan zai nuna muku insha Allah ha ba akwai wani in kasa ya kaba talaka ma ka zagoyi bayan sati biyu ai kai mahaika ba za ka ɗaga eh, ido ka gan shi ba abu kawai ya tada wani gashi gashi in kai ayon na shayya gudu kai da kan shi ka ga ya naɗe haka sino know, leda leda tampol tampol yeah? Eh? fa inna allaha yuhibbul muhsinin na fata an gane ko au kiswatuhum ko ka tufatar da su au tahriru raqabatin ko ka enta bawa ko baiwa in kana da ita in baka da ita ka je kasuwa ka sayo ta in kana da kudin faman lam yajid ku duba wanda bai samu dukkan waɗannan abubuwa guda uku ba bai samu halin yin su ba nan ne the last substitute shine menene eh, abun solution shine fasiyamu salafati ayyamin sai kai azumin kwana uku nan ma mun faɗe su yadda za ka yi su a jere in ka ɗauka karka aje sai ka gama in wannan ba za ka iya ba ka yi su a rarrabe zalika kaffaratu Allah ya ce waɗannan abubuwa guda uku din hudun nan idan kai ɗaya daga cikinsu. to wannan shine kafaratu aimanikum kafarar ku idza halaftum idan kuka rantse kuka saba ina fata an gane ko to mu je na alwashi fadan tsaya a yi dan tambayoyi uku hudu ta shi dama yau ranar da ba a tsawaitawa ne bari a kira sallah